akwai wani wata na musamman tana zuwa sau ɗaya a shekara tana zuwa da albarkan watanni dubu kowane aikin kirki a cikin watan nan zai samu ninkin lada watan ramadan mai tsarki ne kuma yadda lotus capital yake aiki domin baka zaman lafiyan hankali a duk mu'amalanka da mu muna addu'a ka samu wannan lafiya a ninki wa kowane aikinka a cikin wannan watan ramadan ramadan karim daga lotus capital lotus capital limited ne ta kawo muku wannan kiran sallah Lotus Capital, tsarin dukiya a hanyar halal.